gwamnatin jihar borno ta ce za ta soma aikin shimfiɗa hanyar nan tashi daga garin gamborun gala zuwa karamar hukumar kala Bilge da ke borno ta tsakiya don baiwa al'ummar wannan yanki da ke fama da matsalar rashin hanya damar gudanar da harkokinsu cikin sauƙi. gwamnan jihar borno honorable kasha timale da ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da wasu manyan taraktoci da aka siyo akan kuɗi fiye da naira miliyan ɗari biyar da hamsin. don soma aikin shimfiɗa wannan hanyar da ya tashi daga garin gamborun zuwa garin kalabalge da dukkanin suke makwabta da ƙasar kamaru da kuma suka yi ta fama da matsalar hare-haren 'yan ƙungiyar boko haram a baya hanyar kalabalge dai na tazaran kilomita talatin da biyar ne daga garin gamborun wadda kuma tun kafa wannan karamar hukuma fiye da shekaru talatin ba taɓa shimfida titi ko so guda ba wadda ƙasar ma da zaran an ce an samu ruwan sama mutanen da ke karamar hukumar ran wato a kalabalgen kan tattare nasu ya nasu ne su dawo makwabtan ƙananan hukumomi da gudanar da ayyukansu saboda rashin kyawun hanyar da ma babu motar za ta iya shiga waɗannan wurare a lokacin damuna gwamnatin ta ce kuma za ta taɓa aikin hanyar da ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Gamborun da hanyar zakan fada cikin mummunan yanayi musamman na ganin cewa ita ce hanyar da tashi daga garin Maiduguri har ma zuwa wasu kasashen Afirka da mafi yawan 'yan kasuwa ke binta wajen fitar da kayayyaki ko kuma shigo da wasu kayayyakin. Alhaji Adamu Lawan shi ne kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno wanda kuma yaman karin haske game da wannan aikin nasu kamar haka. To alhamdulillah wannan hanyar da aka sani da abin da ya tashi daga Maiduguri zuwa gala hanya ce ta a gwamnatin tarayya an ba wa kamfanin nan na chinese cgc su gyara hanya abin da ya faru saboda wannan matsalolin wannan ah, abin na boko haram shi yasa wayannan mutane suka bar wajen an kashe musu jama'a ma'aikatansu to mu sai yanzu muka je ah, his excellency mai girma gwamna ya sa muka je federal minister of works muka je muka ga cewa mu za mu iya mu zo mu yi wannan aikin ah, a wannan ma'aikatar mu ta boma eh, abin da ya sa suka ce to sai suka kira wannan turawan muka zanna muka yi mitin da su sun yadda za su ba mana wannan aikin mu mu yi ta saboda mu ba mu yi ba ba lokaci ba mu san lokacin da wannan abin zai kare mu zo mu yi wannan wannan aikin zo su yi wannan aikin ba dalilin da kenan muka ce za mu fara wannan aikin ko insha Allah za mu yi tsakanin dikwa zuwa gamborun gala daga gamborun gala zuwa ran daga gamborun gala zuwa kala bulge ran headquarter duk bata wuce kilomita 35 ba ita man Allah da za mu hada ta kamar wannan hanya da ya tashi daga gamborun gala zuwa kala bulge ba taba shimfiɗa kwalta a wannan wuri ba wannan shine karo na farko da ake sa ran za a shimfiɗa kwalta kana ga kamar zai dauke ku kamar tsawon wata na ko kuma shekara nawa kammala wannan ayyuka wal in Allah da a yadda muka yi niyya mu yi wannan aiki insha Allah ba zai dauke mu zuwa watanni biyar zuwa shida ba saboda hanya ne wanda ba a taba shimfiɗa a wannan hanyar a wurin ba kuma akwai akwai gada wanda wanda ta riga ta ɓaci dole za mu gyara amma insha Allah kamar yadda muka yi niyya yanzu in muka fara aiki a wannan wurin insha Allah ba za mu tsaya ba dama yanzu amma mutanen wannan yanki alƙawari kenan cewa cikin wannan kankanin lokacin Allah da za su samu hanya insha Allah wannan Allah da za samu wannan hanya. Alhaji Adamu Lawan kenan kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno ke bayani game da hanyar gwamnatin jihar na kokarin shimfiɗa wannan sabuwar hanya da ya tashi daga garin Gamboru zuwa karamar hukumar Kala Balge wanda kuma zai kasance karo na farko da al'umman wannan yanki da za su shaida titin mota akan wannan yanki nasu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.